rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka. Radio Hausa VOH daga nan birnin tenan ya fara watsa shirinsa na daren yau Alhamis. Kuma tare Amin ne zai kasance tare da ku a wannan zango. Ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su. Bayan wannan gabatar da muna dauke da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a ranar irin ta yau. Daga nan sai labaran duniya da dumi-dumin su. Daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da Afirka a yau. Muryoyin masu sauraro, isoshin rayuwa, haƙoƙin mata a musulunci da kuma shirinmu na ƙarshe wato duniyarmu a yau idan kuma akwai sauran lokaci za ku ji mu ɗauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu to ma da masu sauraro yanzu kuma ga shirinmu na farko wato ko kun san tare da abdullahi salisu usman katsina ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau alhamis 23 ga watan yuni shekara ta 2022 wanda ya daidai da 24 ga watan zulkada na shekara ta 1443 hijira kamariya masu saurare kwakwan san cewa shekaru 1200 da suka gabata a rana irin ta yau wato 23 ga watan yuni shekara ta 920 aka kafa majalisa ta farko wadda jama'a suke zaɓar mambobinta ta hanyar ƙuri'a a ƙasar ireland wannan majalisa dai aikin ta shine yin shawara tare da gwamnati amma ba ta da ikon zartar da wani abu a hannunta amma cikin karni na goma sha uku an kafa majalisa wadda take da tsari irin na zamanin yanzu a ƙasar burtaniya inda take tsara dokoki da kuma amincewa da su ko yin watsi da su ko kuma yi musu gyaran fuska da ƙarshe masu ko san cewa shekaru 83 da suka gabata a rana irin ta yau wato 23 ga watan yuni na shekara ta 1939 turan faransa ya mulkin mallaka waɗanda suke iko da ƙasar syria a lokacin sun miƙa garin iskandarun na bakin ruwan mediterranean ga ƙasar turkiya kafin haka dai wannan garin ya daɗe yana ƙarƙashin ikon ƙasar syria amma kuma gwamnatin turkiya tana ganin ita ta tafi dacewa da mallakar shi bayan yakin duniya na ɗaya ne dai da kuma faɗuwar dalar usmaniya turawa suka mamaye kasashen larabawa daga ciki har da kasar syria inda bayan wani lokaci suka mika wannan gari mai muhimmanci ga kasar turkiya wannan matakin da turawan faransa suka dauka da ya fusata mutanen kasar syria inda suka fara zage dantse wajen yakar gwamnatin mamaya ta turawan faransa faransa ta shimfiɗa ikonta a kan ƙasashen syria da labanan ne bisa yarjejeniyar da aka yi na raba yankunan larabawa da ke ƙarƙashin dolar usmaniya a tsakanin su da ingila domin su kula da su to amma tun kafin wannan yarjejeniya sun riga sun yi watandar ƙasashen a tsakanin su domin kafa mulkin mallakar su akan waɗannan ƙasashe wanda daga bisani kuma hakan ya fuskanci turjiya daga masu kumajin samun 'yancin ƙasashen su da hakan ya hada da turjiyar da faransa ta fuskanta a syria da kuma kisan da al'ummar ƙasar iraki suka yi wa turawan ingila a lokacin domin kubutar da ƙasarsu daga mulkin mallaka.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 zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon gugun Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin a GMT da kuma Ghana. A kan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar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 wato www.hausatv.com a huta lafiya. Madala yanzu kuma sai labaran duniya da dumi su wanda Sunusi Ino Wunti zai karanta. Labarun duniya mai karantawa sunusunti da farko muhimman kanunsu. mataimakin shugaban kasar kenya ya ɗauki alkawarin koren 'yan kasar china daga kenya idan ya samu nasara a zaben shugabancin kasar mai zuwa sojojin kasar habasha sun sake mame yankunan kasar sudan da suke kusa da kan iyakar kasashen biyu ta hanyar kafa sansanonin soji uku shugaban bangaren siyasar kungiyar hamas ta palestino ismail haniya ya ziyarci babban sakataren kungiyar hezbollah ta kasar labanan mataimakin shugaban kasar kenya ya ɗauki alkawarin koren 'yan kasar china daga kenya idan ya samu nasara a zaben shugabancin kasar mai zuwa mataimakin shugaban kasar kenya williams ruto da ya tsaya takarar shugabancin kasar a zaɓe mai zuwa ya ɗauki alkawarin cewa idan har al'ummar kenya ta zaɓe shi to lallai zai kori 'yan china da suka mamaye duk wani nau'in sana'o'in kasar ciki har da ƙananan sana'o'i da a al'ada 'yan ƙasa masu ƙaramin karfi ne suke gudanarwa William Suruto ya kara da cewa duk wata sana'a da 'yan ƙasa ya kamata a ce su suke gudanarwa baki 'yan kasar china sun mamaye ta daidai da gasa masara akan hanyoyi da sayar da wayoyin hannu ruto yana mai jaddada cewa za mu mayar da su kasansu domin su sakar wa al'ummar kenya mara a watan agustan wannan shekara ce za a gudanar da zaben shugabancin kasa a kasar kenya sojojin kasar habasha sun sake mame yankunan kasar sudan da suke kusa da kan iyakar kasashen biyu ta hanyar kafa sansanonin soji uku a wani matakin neman tsokana da ta da zaune tsaye sojojin kasar habasha sun sake tsallaka kan iyakar kasar sudan tare da mame wasu yankuna a gundumar al-fushka da ke jihar al-qadarif na kasar sudan bisa hujjar ba da kariya ga 'yan kabilar amhara da suke noma a yankin tun a watan nuwamban shekara ta 2020 ne rundunar sojin sudan ta kwato yankunan kasarta daga mamayar manoman al'ummar amhara na kasar habasha da suka mayar da yankunan mallakinsu tsawon shekaru 26 da suka gabata saboda yankunan suna da inganci wajen gudanar da harkar noma shugaban bangaren siyasar kungiyar hamas ta falastino ismail haniya ya ziyarci babban sakataren kungiyar hezbollah ta kasar labanan babban sakataren kungiyar hezbollah ta kasar labanan said hassan nasarullah ya karbi bakoncin shugaban bangaren siyasar kungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas da ke falasdino ismail haniya da tawagarsa da suka ziyarce shi a yau alhamis bayan tattaunawan bangarorin biyu sun fitar da bayanin cewa sun tattauna ne kan barazanar da take tunkarar yankin gabas ta tsakiya tare da jaddada shirinsu na gudanar da taimakekeniya kan kare masallacin aksa da wurare masu tsarki da ci gaba da gwagwarmayan kwato haƙoƙin al'ummar falastinu kamar yadda kafofin watsa labarai suka jaddada cewa bangarorin biyu sun yi masayar ra'ayi kan batutuwa da dama musamman kan harkokin siyasa da su na gwagwarmaya domin taka burki ga bakar siyasar zaluncin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila a falastinu da labanan da kuma yankin gabas ta tsakiya sojojin masar sun kashe wani matashi da makamin igwa a garin sheikh zuwait da ke lardin arewacin sina na kasar majiyar ƙabilu da shaidun ganin ido sun bayyana cewa rundunar sojin masar a lokacin farmakin da ta kai kan 'yan ta'addan tanzimul wilayati sina da ke ƙarƙashin ƙungiyar ta'addanci ta da'ish inda makamin ya faɗo kan wani gidan cin abinci da ke babban hanyar garin sheikh zuwait kuma ya yi sanadiyar mutuwar wani matashi da ke aiki a wurin mai suna ahmad samir nahal rahotanni sun bayyana cewa matakin da sojojin masar suke ɗauka na yin barin wuta kan mai uwa da wabi a yakin da suke yi da gungun 'yan ta'adda a yankin sina na ƙasar tun daga shekara ta 2013 ya lashe rayukan fararen hula masu yawa Gumurzu ya lashe rayukan mutane hudu a birnin Tripoli fadar mulkin ƙasar Libya. Ɗauki ba daɗin ya kunno kai ne tsakanin ɓangarorin biyu masu ɗauke da makamai a yankin Addahmani a tsakiyar birnin Tripoli fadar mulkin ƙasar Libya a yammacin jiya Laraba. Inda gumurzun ya lashe rayukan mutane aƙalla hudu tare da jikkata wasu uku na daban baya ga janyo firgici a yankin mai ɗauke da tarin jama'a. Rahotanni sun bayyana cewa dauki daɗin ya kunno kai ne tsakanin bangaren 'yan bindiga da suke ƙarƙashin gwamnatin haɗin kan ƙasar da kuma bangaren da ke ƙarƙashin jami'an wanzar da zaman lafiya a majalisar kolin shugabancin ƙasar dukkaninsu suna ƙarƙashin gwamnatin haɗin kan ƙasar ta libya ce karshen labarun duniyan kenan. Sunusi ina ke nan dauke da labaran duniya yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zamu fara da shirin na Afirka a yau. Afirka a yau. Masu sauraro barkama da hutawa da fatan kwanan lafiya tare da 'yan uwa da abokan zama. Sannan har da yau rakamu saka da ku a cikin sabon shirin Afirka a yau. wanda a cikinsa ne muke tattaunawa da wasu ƙwararru da suka ƙware kuma suka yi wa fannin nasu ba sani irin na shanu ba musamman kan abubuwan shafi nahiyar afirka a yau cikin wannan shirin yawan taɓo batun ne na 'yan fashin daji wanda yake na zama wa arewacin najeriya alaƙaƙai saboda kuwa lamarin bai tsaya ga masu motar bulhodi ba har ma da duna uban 'yan dako ya fara shiga hayyacinsa don kuwa bai kai labari ba wanda ni awal kunya zan ja akalarsa yanzu ku biyo mu don jin abin da shirin yake dauke da shi wannan lamarin ya faro ne daga sacewa fulani shanu har lamarin ya juye ya zama su fulanin ne suke satar an'uban annabi don karɓar kuɗin fansa jama'ar ƙasa suna ta mamaki kamar ƙasar babu jami'an tsaro don tattauna wannan batun na fara fandarar fulani ne muka gayyato dr ali usman tillan fulani kwamishinan ilimi na jihar bauchin najeriya don jin yadda yake ganin lamarin da kuma jin irin yunkurin da shi kansa ya faru. to dokta a takaici kuma a gurguje me yasa fulani suke zaune a cikin bayan gari sanin kama a cikin daji dalili saniya shi kenan karka kara karkarai su ma suna son da a ce za su zauna a cikin birni su sha ac yaran su su yi makaranta ɗaukan hanyar kwalta su je su asibiti da sauransu amma saniya ba za ta basu ba to dokta yawanci akan wato danganta rashin wayewa ga fulani me yasa dokta na eh to ai saboda kana daji ne idan kana daji za ka waye ne ai ko da annabawa ka taba ganin ai annabi daga daji hmm? ai ko san babu ubangiji ya ce a wurare da yawa a cikin alkur'aninsa mai girma min ahlil qura daga mutanen gari yake daukan annabawa so rashin waye wannan saboda zaman dajin nan ne zaman dajin nan kuma saboda saniyan nan saniyan nan kuma yanzu ta zama dole najeriya ta yi saniya saboda najeriya na bukatar nama kuma ba ta da kudin da za ta siyo naman da za ta ciyar da mutanenta a cikin gari dan ni da har cewa nake dan me yasa ma fulani da Allah ba za su jefar da saniyan nan ba duk su sayar su kai dukiyar su banki shikenan su zo su duk a taru a zauna a birni to amma da muka yi kididdiga sai muka ga wallahi Najeriya ba ta da kudin da za ta siyo nama daga waje jihar Lagos kwamishinan su na agriculture ya ce a kowane rana Lagos kadai tana cin shanu dubu shida to gaya mun ina najeriya suke da kuɗin da za ta sayo wa lagos kawai kaɗai shanu dubu shida kullum bare sauran najeriya domin haka shanu miliyan goma sha takwas da digo tara wanda sao food and agricultural organization suka ce akwai a najeriya a 2016 dole a samu wanda za su lura da su to muka ci sa'a akwai wasu bayi wanda su dama aikin su kenan harkar zanyen sunan su fulani shi kenan sai muka kyale su mu je ku ta yi suka je suka yi ta yi ana jeji daga wuri yana jeji wuri yana jeji har wuri ya fara zama gari har aka zo ma aka sai da jejin aka yi kaza suka ce to na kuma za su sa su shanu suka fara lalacewa suka fara karewa matsaloli suka fara shiga cikin al'ummar su yaran su ba su da shanu da za su kiwata ba su da wajen da za su zauna ba su da wajen da za su kiwo babu da za su koma matsaloli dai ga sunan suka fara bayyana saboda waɗansu gwamnoni da ba su rike amana ba ta al'umma shikenan abu yau bayan shekara ashirin da fara wannan yau abu ya zame tashin hankali to dokta za mu zo kan wannan <laughs> to dokta wannan rashin wayo an fulani ya saka su a cikin matsaloli haka da yawa misali kamar emission sun samu kansu suna mai da su wanda ba musulmi ba me yasa fulani ba sa yi wani abu ne dokta kuna da fulani kuna da manyan mutane kuna da majaddadai kuna da malamai me yasa aka sake har kiristoci suke maida wa fulani kirista to cikin fulani akwai wanda dama can ba musulmi ba ne malaman tarihi sun rubuta cewa lokacin da shehu usmanu ya yi jihadi kashi hamsin cikin dari na fulani da ke najeriya ba musulmi ba ne ba su ma da dole a fahimci wannan tukuna kafin a fara zancen cewa to yanzu eh, yaya aka yi idan da ake musulmi ne suna sallah to gaskiya zai yi wahala wani ya ya canza musu aji ai an gwada a kan hausawa ai ba kuma a kan najeriya ba an gwada a sauran rahurare da yawa yana da wahala ka ɗauki musulmi ka canza musu aji ana iya samu ɗaya nan ɗaya can amma dai al'umma har a ta fara samun da yawa gaskiya yana da wahala to wannan kenan to kuma lokacin da shehu ya yi jihadi da yawan su domin su guje wa gwamnati da su haraji kila da zaunar da su saboda muhammadu bello wanda ya zaɓi shehu kuma wanda shine shugaba kamar a ce shine ya prime minister lokacin shehu shi sonsa shine a zaunar da fulani to wasu sun yadda suka zauna dalilin da ya sa kenan sama da rabin garuruwan da ke kasar hausa yau fulani ne suka kafa su to akan wannan abanajeshin policy din bello ina iya kawo maka su bila adadin a kowane emirate za ka iske akwai garuruwan da fulani suka kafa da kansu suka zauna kuma har yau sunan su to amma akwai da yawan fulani wanda suka ki wannan suka gudu suka kara shiga daji akasarin su dama ba ma sallar suke yi ba so don haka wannan abun yana da dogon tarihi zancen kuma cewa ai suna da manyan mutane suna da masu karatu don me yasa ba a ilmantar da su ba so ina ga idan an yi haka zan ce ba a yi wasu mu da Profesa Jibril Aminu da su Ahmed jordan da sauransu ba da su shugaba baban gida da sauransu da suka yadda aka kafa musamman hukuma a kan ilimi 'ya'yan makiyaya wannan ta shekara talatin to matsalar da aka samu ita ce yadda najeriya abubuwan ta gudanar da harkokin gwamnati ke lalacewa walau a aikin soja ne ko a 'yan sanda ko na air force ko na eh, eh, masu aikin gwamnati a lokal government ko a jiha ko a cikin makarantu to haka nan waɗannan makarantun su ma na makiyaya harkokinsu suka lalace da haka lalacewar najeriya shine ya hana wa 'ya'yan fulani ilimi amma ba wai su fulani da ke gwamnati da kuma gwamnatin najeriya ba ta yi tanadin ba su ilimi ba lalacewar najeriya shine ya shafe su Uh, saboda rashin wayewan fulani wato sun safi makarce haka da aka yi musu na farko shine batun da ake musu na satin shanu kana ganin suwa suka yi wannan kulle-kulle ne har abin ya zo ga batun bandit a yanzu eh to ai shi dan adam idan ka hana shi hanyar abincinsa to dole fa sai ya fito da wasu hanyoyi wanda zai rayu to sannan na biyu kuma abin da za a tabbata cewa ya sa shi akan hanya doka to dokan nan ta lalace a baya na yi maka zancen yadda noma da garuruwa ke cin daji yadda ake sai da suka irin hekta dubu goma dubu kaza dubu kaza wa manya su kange su su sa su shinge su shinge su su hana kowa shiga da sauransu to kaga wannan ya hana su hanyar cin abinci amma hanyar doka kuma lalacewan aikin dan sanda da kuma kotuna da sauransu shine ya jawo kuma idan mutum zai yi laifi to ba za a hukunta shi ba to gobe wani ma sai ya kwaikwaye shi jibi wani ma sai ya kwaikwaye shi ya ga dawa ne ba da kuɗi ya je ya saci shanun wane ya tsira ya haɗa baki da mutanen gari da masu mota da waɗanda suke yan Legas da ai wannan satin shanu idan aka fara kirga maka waɗanda suke satan ba wai ƴaƴan yau ba ne kadai su ne kawai suke shiga ɗakin kawai su ɗauko abin shi kenan su mika to waɗanda kuma za su ɗauka su ta tafiya da shi har a je a yanka saniyar suna nan da yawa wanda suke arziki a kai so domin haka koyaushe suna nan suna neman wannan yaron da zai zo ya ji wannan satar kuma babu doka a kai hasali ma so ake a jiba fulatani ya yi wani ɗan laifi kiris yawa to da zaran ɗan sanda ya kama shi ba wai damuwarsa ya kai shi kotu ne ya tabbatar da cewa doka ta yi aikinsa ba a'a nawa zai samu daga hannunsa shanu nawa zai sa ya je ya sayar ya kawo masa kuɗi wannan shine abin da ya sa sace-sacen shanu ya fara a cikin al'umma fulani wasu wasu wannan shine ya sa matsaloli irin su kidnapping da zuwa su ya fara su suka fara yi wa sai da suka raba kowane bafulatani da saniyarsa da sauran duk sauran al'ummu suka fara sanin menene ma yake faruwa kuma yana yin haka ne saboda akwai waɗanda suke amfana da wannan satar shanun da yake yi din suna nan a cikin gari kuma ba ma fulani ba ne daga hausawa har zuwa yarbawa duk suna nan a kai kuma suke rayuwa a kai suke arziki a kai suke ciyar da iyalansu a kai suke maka a kai suke sa kaya masu kyau suna hankoron cewa su masu dukiya ne kuma dukiyar ta sata ce to dokta bayan da wannan abin ya fara bunƙasa na maganar satan shanu me yasa ku ba fulani na daji shawarar da a je kotu ba har a bi diddigin wanda suka musu sata a kama su a musu hukunci mutumin da ba yi da ilimi da ka hana shi ilimi da ka hana shi abin da zai ci shanun ma sun kare wani kotu za ka samar ya zai iya zuwa kotu mutumin da tsakaninsa da jami'an kotu da kuma dan kama shi haka ma kawai bai yi karshen kashi na farko na wannan shirin na afirka a yau har sai allah ya kai mu na gaba a maimakon dr aliyu usman tillan fulani kwamishinan ilimi na jihar bauchin nigeria ni awal kunya na shirin na gabatar ne ke cewa sai wani jikon. madala yanzu kuma sai kisoshin rayuwa isoshin rayuwa sauraron mu assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin namu na gissoshin rayuwa wanda ni Zainab Bashir ke gabatar muku da shi daga nan Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV wanda nake karanto muku wannan littafin da mai suna matasan wanda marubuciya Nabila Rabi Zango ta rubuta to kamar yadda ka sani yau ma za mu dora daga inda muka tsaya jiya wallahi da a ce ni ne na samu salma babu wacce zan kula a cikin makarantar nan ka tsaya ma a kallace kallacen ka ya isa amma maganar kai mata gidanmu kana dan ɗebe kewa gaskiya ka daina duk da ba zina kake aikatawa da su ba duk ranar da ka kuskura wata ta ja ka har ka aikata zina da ita ina mai tabbatar maka ko aure kai ba za ka daina bin mata ba domin zina bala'i ce shi yasa duk iskanci na nake tsoronta wallahi salman ya ce wannan haka yake kuma tun jiya na yi alkawarin na gama kai mata gidanku ni har yawan 'yan mata na ma zan zo na rage ko dan saboda salma kamal ya ce kaji jabir da wata magana ya mutum yana cin lokacinsa zaka hana sa salman fa matashi ne mai jini a jika kuma yanzu ne yake cin lokacinsa su sauran mutanen da kake gani da yara ka san irin abin da suka aikata lokacin suna matasa kuma da suka fara tara iyali gashi sun daina ai nure ya ce a akamal maganar jabir fa gaskiya ce wallahi zana masifa ce ga sunan muna ganin su wasu har da furfura amma sun kasa daina aikata ta don jin daɗi dai za mu yi amma wannan maganar ma a ajiye ta gefe ɗaya ina bayan ka salman tunda har kana da wacce zaka aura gara ka daga ma yan matan ka kafa kowace ta ji da kanta ai salma ma tana da haƙuri wallahi da wata ce sai ta rika bibiyar ka har ta gano boyayyen halinka salman ya ce insha allah zan kiyaye jiya ni kadai na ji abin da na ji dariya suka sa masa zara da take zaune nesa da su kaɗan tana dubo littafin ta kafin lokacin shiga kilas yayi tun zuwan su ta gansu haka kawai bata yi masu magana ba kuma babu wanda ya ganta a cikin su haka suka zauna suka shiga shiga zuba zance duk abin da suke faɗa tana jin su tausayin salma kawai ya kama ta duk da ta san salman yana son ta amma ta san halin salma kullum burin ta ta auri kamilin mutum ba don komai ba sai don yaransu kullum tana faɗa mata salman mutumin kirki ne domin ko hannunta baya tunanin tabawa duk tsawon shekarun da suka yi a tare shi yasa kullum take yabansa a shi abin da take tunani ba haka bane kuma sosai ta ji daɗin irin tubar da ta ji salman ya ce yayi sai dai kuma bata ji ya ce ya daina kallon fim din batsa ba tashi ta yi hango motar salma tana shigowa lokacin da ta fito ta gaban su sai suka ɗauka a lokacin ta zo wajen salman ne ya ce ƙawarmu na kwana murmushi zara ta ce salman sannunku kun tashi lafiya kamar ya ce lafiya lau hajiya zara jabir ya ce kawarki bata shigo ba kenan zara ta ce bata shigo ba amma na ga kamar motar ta ce na hangu mikewa salman ya na faɗin jikina ya bani ita ce ma dariya suka sa nura ya ce lalle ya kamata a zo a yi auren ku idan ya so sai ku karasa karatun a gidan ku wannan rashin kunyar har ina salman ya ce ai wallahi da dadi zai bar ni da tun muna aji uku muka yi aure murmushi zara ta yi ta ce ai komai ya zo ƙarshe kafin ku je sabis sai ku yi auren ku jabir ya ce wallahi kuwa wuce su zara ta yi ta nufi wajen salma kallon ta kamal yayi yana shafa fuska ya ce ni da zara za ta amince mani ma da mun gyaro ta salman ya ce wallahi ba zan baka ita ba ai ka suzi amma zara ta fi ƙarfinka wallahi kamal ya ce ni ma wasa nake yi ina zan iya da kayan ustazancinta dariya suka sa jabir yana faɗin dade ya fi maka murmushi zara ta yi tana faɗin waini yau na ga har wani haske fuskar ki take yi saboda fara'a bacin jiya mun rabu kamar zaki fashe saboda fushi dariya salma ta yi ta ce ai so ba karya ba ne kin san wani abu wai ashe salma gwada ni yake yi labarin yadda suka yi da salman ta faɗa mazara tana faɗin baki ga yadda yake kuka ba ai har cewa na yi na ji daɗin wannan wasan da ya yi mani kin ji yadda salman yake faɗa mani kalman soyayya ashe dama ya iya fadar su ban sani ba wallahi jiya da kyar na bacci saboda tsabar soyayyar da take kara ratsa ni gaskiya ina tausaya muku da bakwa soyayya murmushi zara ta yi cike da tausayin ƙawarta ta ce haka ne salma allah dai ya tabbatar da alkhairi da yake cikin tarayyar ku kuma ki dage da addu'ar zaɓin allah ya akan aurenki salma ta ce insha allah tsakanina da salman ma alkhairi ne babba tunda na ji ya kwanta mani na san alkhairi ne zara ta ce zan fi kowa farin ciki idan na ganki a ɗakin kike da salman kuna zaman ku lafiya amma kada ki ce ya kwanta maki ba za ki ƙara addu'a ba salma ta ce kai zara wai me kike damu da da addu'a a yanzu bacin a da ba haka kike ba ko dai akwai wani abu ne zara ta ce babu komai kawai kin san idan kana mugun son abu to ka dage da neman zaɓin allah Salma ta ce, "Ai, sai mun kafa tarihi. Daga kanmu, student za su ringa auren mai Zara ta ce, "Allah ya tabbatar mana da alkhairi." Dariya Salma ta yi ta ce, "Amin, mu je kada mu latti." Wai ina marusan da yake ne, saurin fitowa in na ta yi tana ɗaura zani ta ce, "Lafiya malam naji kana kwala Sardau na kira ko laifi yayi ne." Malam ya ce, "Sardaunan wa, ke ma ba za ki kira sunansa ba?" murmushi na ta yi ta ce ai na ga kai ma wani lokacin har dan gana duk kana kiransa tsaki ya yi ya ce ni dai yana ina inna ta ce dan Allah ka faɗa mani abin da ya yi kake neman sa haka malam ya ce ina shawo kwana naga wata yarinya ta fito daga ɗakinsa shi yasa nake so ya zo na ji me ya kai ta ɗakinsa salati na ta fara tana faɗa marusan dan ne ya kai mace ɗakinsa gaskiya malam idan ka bai gane maka daidai ba ta za zaka ce wayar sardauna ya kai mace ɗaki yaron da babu ruwansa bar sa dai da yawan kula mata to jama'a duka da muka zo ƙarshen shirin namu ne wasu Allah kai mu gobe za mu ci gaba daga inda muka tsaya a madadin gidan rediyon Hausa da ke tashar talabijin ta Hausa TV ni Zainab Bashir nake cewa mu zama lafiya. madala yanzu kuma sai shirin haƙƙoƙin mata a musulunci tare da dr abdulkadir mubarak haƙoƙin mata a musulunci أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المأسومين جماعة مصر والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركة مدساك سادوا أتتون وننشري wanda muke gabatar muku da shi dangane da al'amura da suka shafi haƙoƙin mata a musulunci wannan shiri na haƙoƙin mata a musulunci kamar yadda kuka sani ne ƙoƙari yake fito da abubuwa abubuwa waɗanda suka shafi al'amura na mata musamman wasu haƙoƙi da ake sarayar musu da kuma wani irin tunani da ake da shi na cewa wai musulunci ya sarayar da haƙoƙin mace ta waɗansu propaganda da ake yadawa musamman ta kafofi waɗanda suke na makiya addini da kuma waɗansu waɗanda su a bisa zahiri musulmai ne su amma kuma suna faɗan maganganu na rusa addinin ba tare da sun sani ba to mu shine mu nuna cewa musulunci lallai ya tabbatar da haƙoƙi ga mata kamar yadda ya tabbatar da haƙoƙi ga maza kuma a wajen Allah subhanahu wa ta'ala mahalicin kowa da komai zancen cewa wannan mace ce wannan namiji ne ba yana nufin cewa wannan yana da haƙoƙi a matsayinsa na namiji amma wannan ba ta da haƙoƙi a matsayinta na mace ba ubangiji bai taɓa kawo wannan bambancin a al'amuransa ba ko al'amuran addini ko zamantakewa ko rayuwa ko ma wani ɓangare da Allah ta'ala yake nuna mana kamar yadda muka kawo ayoyin alkur'ani muka yi ishara ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa untha haka Allah ya ce ya ku mutane lalle mu ne muka halicce ku daga namiji da mace waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu sannan muka sanya ku al'ummomi da kuma ƙabilu-ƙabilu don me lita arafu Allah ya ce don kusan juna sai Allah ya ce inna akramakum indallahi atqakum sannan a cikin al'amura na wanda Allah ya fi girmamawa namiji ne ko mace ce Allah ya ce mafi takawa to wannan mun yi ishara mun yi sharhi akan wannan aya tun ne a cikin wani shirinmu da ya gabata wani ishara ne muka yi na tabbatar da cewa ubangiji mahaliccin kowa da komai babu abin da ke tattare da al'amuransa illa faɗa gaskiya da kuma tabbatar da haƙoƙi ga kowane ɓangare shine abin da yake tattare da ubangiji subhanahu ta'ala ashe kenan idan haka ne waɗanda suke ta ƙoƙarin su nuna musulunci ba haka yake ba musulunci ya toye haƙoƙin mace ne ya yi kaza to kaga wannan ta nan za mu gano cewa wani makirci ne suke shiryawa addinin Allah wani makirci ne suke shiryawa domin wai a nasu tunanin su kaskantar da wannan addini na Allah ta'ala to kuma abin ban takaici wanda ya fi komai ciwo shine ta yanda waɗanda suke musulmai suke taimaka musu musulmai su waɗancan waɗanda suka faro abun asali dama ba musulmai ba ne domin duk wanda zai zo ya yi suka dangane da wani abu da Allah ta'ala ya sanya shi ya kawo shi ya kuma tabbatar da shi to wannan kaga ba musulmi ba ne kuma mun gani ai kasashen turai kasashen tura wannan kafiran duniya su ne suka fi sukan addinin musulunci din akan abubuwa daban-daban da ya shafi wannan al'amari na addinin musulunci musamman dangane da al'amuran mata dinnan to amma aka samu musulmi yana taimaka musu yana nuna abin da suka faɗa gaskiya ne ai abin da turawa suke faɗa ai dama haka ne musulunci tauye haƙƙin mace yake za ka ji wasu suna yin wannan magana ai kaza ai kaza to irin waɗannan wai kuma an jima bayan sun gama wannan kumfar bakin sun yi suka ga addinin wai an jima kuma sai su yi alwala wai za su je su yi sallah a gaban wa za ku yi sallah wa za ku yi wa wannan addinin wa kuke bautawa wai Allah suke bautawa amma ga abin da Allah ya yi ubangiji ya kawo ya sanyo shi a littafin shi mai tsarki ya aiko manzansa da shi manzansa kuma ya aikata a aikace duk sun gani kuma sun ce sun yi imani amma sun suna suka sun yi suka nan sun yi suka can waɗansu ma har littafi suke rubutawa na suka din amma wai kuma ya wayi gari wai sun zo suna cewa wai kaza da kaza da kaza wai za su je su yi sallah to ku ubangijin subhanahu wataala sallah sannan kuma bayan kun idar da sallah ku zo kuma ku soke shi akan wasu abubuwa da ya yi na dokokinsa to kaga wannan wani abu ne wanda yake ya zama wasan yara mutum ba addini yake ba duk wanda da yake yake da irin wannan siffar ko kuma siffa yake da ita ta munafunci domin zai zo a wani bangaren ya yi magana domin kafiran duniya su ce masha Allah wannan yana tare da mu muna jin cewa namu ne wa iza khalau ila shayatihim kamar yadda Allah ya faɗa a cikin suratul bakara idan suka koma wajen shaidanunsu irin waɗannan kafiran duniya sai su ce inna kunna ma'akum ai inna ma nahnu ma'akum su suna tare da waɗannan kafiran su wa'annan muminan da da suka je wajen muminai suka ce suna yin abubuwa na muminai sai su ce inna ma muna yin istihza'i ne da wa'annan muna yin wasu abu ne na isgilanci shi sa muka je wajen wajen waɗancan amma ba tare da su suke ba to kaga waɗannan maganganu ne ba ainihin maudu'i ne na kawo ayoyin a tafsirin su ba amma in mutum ya ɗauko waɗannan bayanan da Allah ta'ala yake yi ya fito maka ne da siffa ta irin waɗannan masu fuska biyu dinnan irin mutane waɗanda suke da halin nafaka hali na munafunci in sun zo wajen mumine su ce muna tare da ku in an zo misali ko ma'aikaci ne shi ko kuma ɗan kasuwa ne shi ko mawaye ne kai koda ko manomi ne ko mawaye in aka ji ana sukan musulunci cewa yana tauye haƙoƙin mace bai ba ta haƙoƙinta ba bai yi kaza ba sai ka ce eh haka ɗin ne a gaban waɗanda su suke sukan kace wai aka din ne kaga ka karfafa su kenan ka nuna abin da suke faɗa gaskiya ne menene la'alla watakila saboda wani abu kake samu na manfa'a wani amfani kake samu tattare da su suna baka dan wasu kuɗaɗe dan wani tumuni dan wani abubuwa da kake samu kai kuma baka so ka yi sukan abin da suke faɗa dan karkarasa wannan taimako din da suke baka sai kai ma ka soki addinin to kaga da kai da su me bambancin ku anan shin kai da kai wannan kana so ka nuna cewa abin da ka faɗa ɗin nan mala'iku ba su rubuta ba ko a lokacin da kake magana ɗin sannan goben an zo ana taro na muminai musulmai waɗanda suke son addinin Allah sai kuma a ganka a gurin in an zo an ce ai kafiran duniya sun ce kaza matsiyata waɗanda suke sukan addini Allah ya ɓalɓalta su ya la'ance su kai wa sai ka ce amin ka ɗauki murgin murya ga amin amma jiya kai ma kana tare da su a cikin abubuwan da suke na sukan addinin to wanda ya zama irin wannan ya ilahi shin wannan ba munafiki ba kenan ba munafiki ba ne to irin waɗannan munafukan guda nawa muke da su ga su nan da wani ƙungiyoyi da ake kafawa wa ngo waɗansu ngo in lalle suna taimaka al'umma amma waɗansu ngo in da ake kafa mai ngo wai wata ƙungiya wacce ba ta gwamnati ba wanda da yawa daga cikinsu kafiran duniya ne suke turo kuɗi a kafa ƙungiyoyi wai da sunan ngo ne na kare haƙƙin ɗan adam kare haƙƙin ɗan adam to irin wannan kare haƙƙin ɗan adam ɗin mafi girma sai a ɗauko al'amura na mata a ce ai mata an tauye haƙoƙinsu an sa su suna yin kaza an yi menene gashin nan haƙoƙi daban-daban daban-daban musulunci ya riga ya ba mace amma su suna cewa musulunci ya yi da nayin mace haƙoƙinta ba a fata haƙoƙi ba kai kuma da ka ɗauko ngo din ka zo da shi kana karɓan kuɗi turawa suna turowa ba ka san hidima kake musu na surusa addinin musulunci ba wasu lokutan ma mutum ya ma sani ba wai bai sani ba amma saboda wannan kuɗin da suke samu sai ka ji sun yi gum da bakinsu kuma suna ci gaba da yada wannan abu na wai kare haƙoƙin mata amma me kare haƙoƙin matan da ka zo ka saurara ka sa kunnanka sai ka ji ana cewa a yi wani abu a sauƙaƙa sanya hijabin nan mata suna cikin rashin lafiya da ane ne zafi yana damunsu a daina sa hijabi sannan a fito da wani abubuwa ba mu ce a wasu abubuwan da al'ada ta zo da su waɗannan ya kamata a canja ba gaskiya ne kamar misali irin abun da ake cewa wai kaciyar mata kaga wannan ai zalunci ne ba in wani ngo ya zo ya yi magana a kan kada a yi wannan al'amari kamar yadda akwai wani ngo da yake hana yin kaciyar mata a sudan misali ko a kasar masar wanda dama su suka fi a wayannan nahiyoyin na can bangaren to irin wannan kaga abu ne mai kyau saboda yana cutar da mata din cutarwa ta haƙiƙa wadda za ga mace ta zama an nakasta ta ma sau da dama wasu lokutan to irin waɗannan ba mu ce kada a irin wannan ba amma ngo ɗin da zai zo wai yana sukan wasu abubuwa na musulunci abubuwa na hakika da musulunci ya zo da su musamman in ka ɗauki misali ka ce al'amura na gado ɗin nan an ce wai musulunci wai ya yi wani abu na bambanta namiji da mace gado ɗin namiji allah ta'ala ya ce lizzakari misali hazzal unsayaini wai namiji yana da kwatankwacin rabo biyu na mata wato kaga rabo na mata guda biyu shine za a bawa namiji shi kadai to su akwai waɗanda suke yada wannan akan cewa wai nan musulunci ya tawaye haƙƙin mace ya yi zalunci bai faɗa abin da ya kamata ba to a nan in kaza cikin wata ngo kai ma ka zo ka ƙarfafa irin wannan maganar to kana yin fituna-fituna da Allah ta'ala kana yin fituna-fituna da addininka na musulunci inda kai musulmi ne na hakika to irin waɗannan ne muke ishara zuwa gare su akwai bayanai ana nuna min lokaci yayi to zan tsaya nan amma insha Allah a shirinmu na gaba za mu ci gaba da wannan bayani dangane da cewa musulunci ya zo ne ya ɗaukaka al'amuran haƙoƙi na mace ba wai ya tauye su ba kamar yadda maki haske ya dawa wa sallallahu ala muhammadin wa alihi madala masu sauraron su kuma sai shirinmu na ƙarshe wato duniyarmu a yau duniyarmu a yau masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowa ta shirin duniyarmu a yau shirin ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi siyasar ƙasa da ƙasa to a yau za mu dubi ne a kan furucin da sabon kwamandan sojojin birtaniya yi na yi barkewar yakin duniya na uku inda ya buƙaci sojojin ƙasar da su kasance cikin shirin ko ta kwana da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. a karan farko da ya bayyana a gaban sojojin birtaniya babban hafsan sojan janar patrick sandis ya kada kugen yakin duniya na uku da rasha janar sandis ya buƙaci sojojin na birtaniya da su kasance cikin shiri na fada da rasha a yakin duniya har ila yau kwamandan sojojin na ƙasar burtaniya ya kuma ce duk wani fada da zai barke da sojojin rasha gaba da gaba to hakan yana nufin yakin duniya na uku wannan furucin na general sanders dai ya jawo cece ce da tufa albarkacin baki da sharhi a tsakanin mutane daban-daban ba a burtaniya kaɗai ba har ma da duniya baki ɗaya wasu suna yin kira da a zama cikin shirin ko ta kwana da jan ɗamarar yaƙi domin murƙushe rasha a fagen daga kafafen watsa labarun birtaniya dai sun ambaci cewa manyan jami'an sojin birtaniya ba su yi mamakin furucin da ya fito daga babban hafsan sojojin nasu ba domin yadda al'amura suke tafiya a can ƙasar ta ukraine yana cike da ban tsoro da damuwa akan cewa komai zai iya faruwa kiran ga sojojin ƙasar burtaniya da su zama cikin shirin ko ta kwana ya zo ne dai a daidai lokacin da gwamnatin ƙasar ta burtaniya ta ƙara kuɗin da za ta rika kashe wa sojojin ƙasar a kowace shekara da fam biliyan uku wato ƙari akan kuɗin da dama ake kashewa. sabon kwamandan sojan na ƙasar burtaniya ya yi aiki a kasashen afghanistan da kuma iraki a ƙarƙashin sojojin ƙasarsa da suka yaƙi waɗannan ƙasashen biyu kuma tun bayan ficewar Birtaniya daga cikin tare turai ya mayar da hankali wajen sake fasalin sojojin Birtaniya. wani memba a cibiyar nazarin harkokin ƙasa da ƙasa da ke birnin london professor abbas tahir ya yi magana da cewa bijiro da batu a kan yakin duniya na uku ba komai ba ne illa hauka amma a lokaci ɗaya ba abu ne da za a kore cewa zai faru ba bisa la'akari da yadda duniya take ciki a halin yanzu musamman yakin ƙasar ukraine har ila yau abbas ya faɗa wa kafar watsa labaru ta Aljazeera ta ƙasar ƙatar cewa furucin na janar ɗin sojan birtaniya yana nuni ne da mahangar sojojin ƙasashen turai na faɗaɗa filin daga zuwa sassa daban-daban na duniya ba kuwa wanda ya san inda lamarin zai kai a nan gaba ya kuma ce janar ɗin yana son ganin sojojin ƙasar burtaniya sun kasance ne cikin shirin ko ta kwana domin fuskantar kowane irin yanayi da za a iya shiga abbas ya kwatanta halin da ake ciki a yanzu da na lokacin yakin cacar baki inda ya ce watakila ma halin na yanzu ya fi na wancan lokacin rikitarwa domin kuwa dukkanin jiyar layin da aka shata a wancan lokacin yanzu an ƙetara shi hakan yana nufin cewa a yanzu ana sake fasala yanayin yadda duniya za ta kasance da tsarinta da hakan yake iya jaza barkewar yaƙi a tsakanin ɓangarorin guda biyu daga cikin dalilan da suka sanya babban hafsan sojojin birtaniya yin furuci irin wannan da akwai cewa ita ƙasarsa tana tsakiyar yaƙin wato baya ga amurka babu wata ƙasa wacce ta fi zaƙalƙalewa wajen ruruta wutar yakin kamar ingila firaministan wannan ƙasa da ministocinsa da sauran jami'an wato gwamnatinsa sun cika ɓaɓatu a kan batun yakin ita ce kaɗai ƙasa wacce firaministan ta. ya tafi birnin kiev har sau biyu daga ɓarkewar yakin zuwa yanzu inda ya gana da shugaba Zelensky da nuna cewa suna tare da shi har zuwa ƙarshe. Hakanan wajen aikewa da makamai wannan ƙasar tana gaba-gaba wato ita ce kebe da Amurka. A wasu lokutan ma ta takan zaƙalƙale fiye da Amurkan. Yaƙi gaba da gaba tsakanin sojojin Rashi da na ƙasashen Turai wani abu ne mai ban tsoro idan har ya faru kamar yadda Chris Doble na majalisar fahimtar juna tsakanin laraba da birtaniya ambata ya kuma ci gaba da cewa domin hakan kai tsaye yana nufin yakin duniya a daidai lokacin da masu sharhi a cikin kasashen turai suke nuna tsoronsu na barkewar yakin duniya sai dai a lokaci daya ba su nuna laifin gwamnatocinsu da su ne kanwa'uwar gami a abin da yake faruwa tun daga tushensa na tarihi har zuwa barkewar yakin a wannan lokacin waɗannan ƙasashen da mafi yawancinsu mambobi ne a cikin ƙungiyar jejeniyar tsaro ta nato sun ƙi magance damuwar tsaro da rasha take bayyana musu turushewar tarayyar soviet sun ƙi dakatar da matsawa da suke yi taku ɗaya bayan taku zuwa kan iyaka da ƙasar rashan sun kuwa da sanin cewa rasha ba kan wallasa ba ce ta fuskar makamai masu hatsarin gaske domin kuwa ana lissafa cewa ita ce ta biyu a duniya wajen mallakar makaman da ba na nukiliya ba bayan amurka kuma ta farko a duniya wajen mallakar makaman nukiliya inda amurka take binta a baya bugu da ƙari ta da cewa wasu daga cikin 'yan siyasar turai a yanzu suna raye lokacin da aka yi rikicin makamai a ƙasar cuba tsakanin amurka da tarayyar soviet wanda ya kusa haddasa yakin duniya kuma na nukiliya amma duk da haka ba su ɗauki darasi daga abin da ya faru a baya ba suna ƙoƙarin jangolo wata fitinar wacce idan a yanzu ta faru ba za ta bar wani abu mai amfani a doron ƙasa ba sai wanda Allah ya so. A kowace rana ta Allah suna sanar da ƙarin makamai masu hatsari da suke aikewa zuwa ƙasar Ukraine domin ta ci gaba da yaƙi da Rasha. Aƙalla idan ma abin da suke yi bai kai ga ɓarkewar yaƙin duniya tsakaninsu da Rasha ba. to kuwa zai tsawaita lokacin wannan yakin da kuma ƙara yi wa ƙasar ta ukraine illa da barna ta kowace fuska yakin ya kasance ya zama na duniya ko kuwa zai ci gaba da kasancewa tsakanin ukraine da rasha ne to zai shafi duniya ɗin idan na duniya ne yankunan da yakin zai shafa za su faɗaɗa wato wasu ƙasashe za su zama filin daga musamman ma dai nahiyar turai duk wani ci gaba da suka gina tun bayan karewar yakin duniya na biyu zai shiga cikin hatsari idan ma ba kwandon shara ba tabbas matukar bai zama na nukiliya ba to da wuya sauran nahiyoyi kamar asiya da afirka da amurka ta kudu su shiga cikinsa mafi yawancinsu za su zama 'yan kallo domin yanzu ba zamanin mulkin mallaka ba ne balle turawan su rika ɗibar mutanen ƙasarsu suna turawa filin daga suna yin yaƙi a madadinsu zamani ne da ƙasashe suke da 'yanci aƙalla na zahiri na kuma kare maslaha ta ƙashin kai da kowace ƙasa za ta nemi inda za ta sami lamunin kare ta ta maslahar da manufa idan ko wannan yakin ya ci gaba ba tare da an kawo ƙarshensa ba to duniyar dai za ta ji jiki domin abinci da makamashi za su ci gaba da yin tashin gauran zabe kasantuwar waɗannan ƙasashen da suke faɗa da juna su ne na gaba wajen samarwa da duniya waɗannan abubuwa guda biyu masu muhimmanci ta fuskar makamashi dai rasha ke baiwa turai mafi yawancin makamashin da take amfani da shi ta fuskar abinci kuwa rashin da ukraine har ila yau dai su ne na gaba-gaba wajen samarwa da turai da ma duniya baki daya mafi yawancin abinci abin fata shine masu hankali a cikin kasashen turai su yunkura domin kawo ƙarshen wannan yakin ta matakai guda biyu na farko su daina aikewa da makamai zuwa ukraine saboda a takaita asarar rayuka da kuma tsawaita lokacin yakin na biyu alalubo hanyar diflomasiya za ta sa rasha da ukraine su sake komawa kan teburin tattaunawa saboda su magance rashin fahimtar da ke tsakaninsu sannan kuma kasashen turan su daina yi wa ƙasar ukraine da sauran ƙasashen da ke makwabtaka da rasha ingiza mai kantu ruwa to masu sauraro za mu dasa aya a nan saboda lokacin shirin namu ya zo ƙarshe kafin mu karkara mai ban kwana da kuma muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng sai kuma fitowa ta gaban da za a je mu dauke da wani jigon mu kasance cikin koshin lafiya. madala masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da safe idan lakai mu za ku sake ji mu ɗauki da su sabbin shirye-shirye daga ciki yadda labaran duniya da dumi su a hali yanzu a madadin duk wanda kuka ji muryoyinsu tahir amin yake cewa mu kwana lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu.